Eh, sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV a nan ne kadai za mu fara saka muku wannan ka ka mare malam sai ka ma sai ka bantsake sai ka warware lafiya lafiya ya kokari alhamdulillah ya rana madalla alhamdulillah an gode Allah rana lokacin ta ne eh barka dai ya kamata ka zo za ka ci moriyar wanzanci ne ko da gyaran fuska ya kamata Allah ya taimaka ma ka san za ka bar tarihi a ƙasar nan ta Najeriya to alhamdulillah saboda Allah alhamdulillah ya kokari ba ka dai da zafin hannu ko ai baka sani ba malam eh. zan maka gyaran fuska yadda ka san kana bacci mafi yawancin wanda nake wa aski ma gangaɗi suke ba damuwa ka sa ni dole in karo da bazawara ka goda ni ka Allah mun jaran fuskar su to ka san idan ka ga wanzami ya sauke zabira tar da kawuyarsa ba dan gado ba nauyinta ba zai ba zai sarkin wanzaman kasar nan da kasar shi ne da kansa ina dani Ike kai ne za mu ba sarauta ta wanzan Wannan zai zubi. A ba zai zubi ko kai ne kake ganin zai zubi. A ba naka. Na maka ba zai zubi. Sai ka ce za ka yi shayi? Ina riko haka. Ai wato ka san ita sarauta ta wanzanci eh, gaskiya ne ko da ke komai na kamfani da da na shago <laughs> ai ka goda ali alhamdulillah a ah, <laughs> to malam wato sarauta da kake kallon ta gaskiya ne mai martaba sarkin Kano na'am Allah kara masa lafiya na biyu mm. Allah ya kara masa lafiya kwanan nan ma nake tunanin in Allah ya taimake ni na'am sarkin fada da wajen sarki kaga na ga sarki kai kuma ka gani sai ka ce ba Allah godiya kana sai baka sani ka san duniya da kake kallon ta faɗi ne ba da faɗi ne mutumin kamaru zai kare rayuwarsa a wanda yake ingila bai zo najeriya ba ai bai sha kallo ba wanda ku aka yi masa aski ba kai bane ba shi ma sha aski ai wanda aka yi masa aski hmm. ba ni nemar ba bai ga aski ba a bare ku ni ga aski saboda haka ka gode Allah Alhamdulillah. ai ka gode Allah ba kwarkwata ba kwarkwata na sani na sani ba idar aiki. ba kwarkwata Malam, wato ina zuwa dai tukunna, ka san da yake zan katse kumfa ne. Zan katse kumfa. Ba cewa aka ba cewa ne zaka yanka min rago ba ko ɗaya ban fara ba, ban fara ba. Da ka tare tukunna ina zabira. Zan ɗauko ta. Kai. Ni fa wallahi. Wannan na cire menene? Ya? Wai ina zabira ne. Wannan da shi nake rike kunnen wanda zan wa aski. Malam mi goda Allah. Kai. na kar ka kuskura ka bata mun ina ya wai kahona nake nema sani ba ka san da yake askin wannan zamanin ya sha bamban da sauran aski ni kafin na ɗora wuƙa kafin na sa zabira sai na buke ainihin amosanin da yake karan ka takab sannan ne wannan wannan shi ainihin ta bari ta katse wayar ya dauko to katse katse ta katse kira katse kira kira je ta to a je wayar a da wayar take ta da ta shi sani ɗauko to wala ita maida maida ta ɗauko ɗauko dan tsaya roll sound action je action bayan ka wajen zuba lokacin eh, sai ta je ma ta ɗauko ruwan da adar ruwan nan sai ta je ta ɗauko ta dawo farkon zuwan kuɗin nan ka gane kacce komai komai kawai ku yi reaction ɗin kamar kina yi strolling strolling action sai abin da ce.

tana tsaye ne kai mata wannan ba tsaye ko eh shi ne take zama muje a fatima ina saki je kuma to mana a kina da ba kina da zama kike sai kalle ki ni tuya kin manta fatima kin yi tuya kuma kin manta da albasa ban gane ba ina nufin ai ba mu kaɗai ne a cikin gidan nan kuma na ga kin zo kin kawo abinci mu kaɗai ina cikon na uku na sai ka karasa ya kamata a ce mun jira shi ya zo mun ci abincin tare sai ka ɗan yi shiru na wasu ƴan daƙiƙu sai ka ce na san ɓata lokaci ne in na ce ki je ki taho da shi dan na san ba za ki je ba dan haka ni zan je ya isa ka taho da shi tsoro ne ya kamata a ce mun jira cikon na uku na ya zo kalifa ke ko kuma in na ce ki je ki しまいましたので